to wani bawan Allah ya aiko da tambaya mai kama haka assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam basira malam ina tambaya ne akan wani nau'i na kasuwanci da ake yi yanzu akwai wani kamfani a ƙasar dubai da yake harkar gwalagwalai mutum zai cire kuɗi ya siyi zinari sai kamfanin sai kamfanin ba tare da mutum ya ga abin da ya siya ba mutum ya cire kuɗi ya fi zinari amma kuma ba za su nuna ma abin da ka siya ba sai kamfanin ya yi kasuwanci da wannan zinarin da ya siya kuma ya gaya ma mutum ribar da zai samu a kullum kuma jina yi kamfanin zai yi kasuwanci zai gaya ma za ka samu riba kaza a kullum kuma ribar za ka samu kamar riba ne yayye kullum za ka samu riba kaza kuma idan ya so ya siyar da da riba da riban shi misali wacce yake badawa a matsayin gram na zinari kuma a juro mai da kudinsa to zai iya yi malam ya hukuncin wannan wannan riban da yake samu za a gane yanzu ka samu riba kaza to wannan riban so zai iya siyar da shi a turo mai da kuɗin to ya irin wannan nau'i na kasuwanci to kaga irin nau'i na kasuwancin nan bai halarta ba gaskiya dalilin da yasa bai halarta ba saboda wato ya ba da kudin shi an sai zinari ba a gaya min zinari gram nawa ba ne kaga da sai ce min zinari da ka ba da kudinka an sai ma zinari gram kaza kuma gram kaza ya kama kaza kuma yanzu ana kasuwanci da shi in ana kasuwanci in an samu riba sai a gaya mai yawan ribar da aka samu kuma ba zai yiwu a ce yawan riba ko da yaushe ya zama iri ɗaya ba za ga wani lokaci riba ya yi yawa ko kuma riba ya yi kaɗan da haka cikin wannan hali in dai aka tsayar da riba guda ɗaya ya zama to kullum an ce dubu hamsin ake samu kullum dubu hamsin ne ake samu kaga wannan ya nuna akwai ƙarya a cikin magana ba zai yi a yi kasuwanci a ce duk sanda aka samu riba riba iri ɗaya ke samu ba saboda haka irin wannan kasuwanci wanda mutum ya sayi gwal bai san gol gram nawa ya siya ba an samu riba bai san yadda aka yaka samu riban ba kuma riban ma an tabbatar da riba iri nau'i daya za a dinga bashi kuɗin to irin wannan akwai abin da ake kira akwai akwai jahala to tunda akwai jahala cikin al'amarin a ka'idar kasuwanci bai halatta ba gaskiya baka baya halatta irin wannan nau'i na kasuwanci masu yin kasuwanci irin wannan su ji tsoron Allah su dena shi Allah shi taimake mu na'am wa alaikum salam hukuncin yin aiki a banki wato duk wurin da ake cin riba a cikinsa in ya zama to tsantsan riba ake ci baya halatta a yi aiki a wajen saboda ka irin bankuna banki ya danganta akwai bankuna na musulunci wanda suke gudana akan ƙa'idojin musulunci wato irin bankunan da suna gudun riba suna gudun garar da sauran nau'i na abubuwa gaba ɗaya suna gudun cutar da jama'a to irin wayannan nau'i na banki babu laifi mutum ya yi aiki a cikin su amma bankuna wanda an gina su ne akan riba an gina su akan garar an gina su akan abubuwa da yawa wanda suka saba wa musulunci to irin wayannan bankuna baya halitta mutum ya yi aiki a cikin su الله أعلم نعم abin da ya kamata babban abin da ya kamata mu yi shine mu dage mu ta bude bankuna na musulunci wannan banki na musulunci jayi din nan ya kamata a ce al'umma musulmi mu karfafa shi kuma mu ta sanya kuɗin mu a wajen domin a samu irin wayannan bankuna da yawa a Najeriya